Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM da BOA Afirka a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kama da saduwa da ku da yammacin yau jama'a 26 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga namurin Washington DC muka kawo muku ko muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin. Jama'a assalamu alaikum. Yawan bama-bamai da ake aikawa masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump na ta ƙara ƙaruwa yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken neman masu aika su. turkiyya ta ce tana da ƙarin shaidar da ke nuna yadda aka kashe ɗan jaridan nan na Amurka ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. Amurka ta aika sojoji kan iyakarta da Mexico don hana wa dubban bakin haure kwararowa zuwa cikin Amurka ɗin. Tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa an sake kafa cikakkiyar dokar hana fita a garin Kaduna. Ko me yasa? abin da muka ji farkin nan da aka ce aikin na ne shi a gwan atara shi ne muka ji labarin cewa an yadda gawar shi a wani gari da ake ce makatari to garin kawo wannan gawar ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje to Allah shi kyauta a jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa matasa na korafin an kware su wajen raba shaguna a kasuwar dole ta zamani da ke da magaran. Ba ya diba ban da kishin dankalin ya a warware a daidaita shi ya yi kyau su ma sun sani. To, kamar kowace ranar Juma'a Mahmud Lalo na tafa da shirinsa na duniyar Amurka akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na goma sha biyu da ke kunshe da wani abin da ake zaton bam ne da aka aika wa ɗan majalisar dattawa kuma kusa jam'iyyar Democrat Cory Booker Hukumar ta FBI ta ce sakon ya yi kama da bama-baman da aka aika wa tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran mutane da ke sukan lamirin shugaban Amurka na yanzu Donald Trump. Haka kuma tashar talabijin ta CNN ta ce akwai wani kunshin sako wanda shine na sha biyu da aka aika wa tsohon shugaban hukumar binciken asirai James Clapper a yau Juma'a. A halin yanzu kuma masu bincike sun kaddamar da wani gagarumin bincike jiya Alhamis da daddare a inda ake aikawa da sakonnin wanda yake jihar florida bayan da suka gano ɗaya daga cikin bama-baman da aka aika wa masu sukan lamirin shugaban amurka donald trump sauran waɗanda aka aika wa irin wannan sakon na bama-bamai sun haɗa da 'yar majalisar dokoki debbie wasama da tsohon anthony general na amurka eric holder shugaban kasar turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bukaci hukumomin kasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe, haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne. akan yadda aka yi amfani da shi wajen batar da gangar jikin ɗan jaridan bayan an gama kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin saudiyan da ke istanbul a lokacin da yake jawabi a gaban 'yan majalisarsa ta ak party a zauren majalisar dokoki shugaba erdogan ya ce gwamnatinsa tana tana da ƙarin hujjoji akan yadda aka kashe ɗan jaridar amma kuma bai ba da bayanai dalla-dalla ba sannan ya ce babban mai gabatar da ƙara na saudi arabia zai ziyarci istanbul ranar lahadi inda zai haɗu da jami'an ƙasar turkiya a ci gaba da binciken da ake game da mutuwar kashogi. A jiya ne Saudi Arabia ta amince da cewa kisan Jamal Khashoggi shirya shi aka yi akan wasu bayanai da Turkiya ta bayar. Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyar su ta zuwa iyakar Mexico, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyar su ta shigowa kasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi kasar baki ɗayanta. yanzu haka gwamnatin ta amurka ta tura dogarawan ƙasa sama da dubu biyu zuwa wurin dama tuni jiya alhamis shugaba donald trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar ƙasar domin su hana bakin hauren shigowa ƙasar amurka Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutane kamo hanyar zuwa Amurka ɗin kuma ya yi alkawarin cewa zai yanke tallafin makudan kudaden da Amurka ɗin ke baiwa kasashen a matsayin horo saboda kasawarsu hana mutanensu na yin wannan tattaki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Wata mata a ƙasar Sin ta ƙaddamar da wani hari da wuka yau Juma'a da safe kan yara ƙanana 'yan makaranta a yammacin ƙasar ta Sin. Macen mai suna Liu ta kai harin ne da yara ƙanana a lokacin da suke dawowa daga makaranta a birnin Kwanshi bayan sun gama motsa jiki da safe An ɗauki duk ɗaliban zuwa asibiti kuma matar 'yar shekara 39 da haihuwa tana hannun 'yan sanda a tsare. Ƙasar Sin a 'yan shekarun nan ta sha samun makamancin waɗannan hare-hare kuma sau da yawa ana ɗora laifin ne akan motsuwar hankali masu farmakin ko kuma waɗanda suke da matsala da wani. A karon farko an ce wani ƙauye da ke tsakanin Koriya ta kudu wato KTF da Koriya ta arewa KTA wanda aka ƙirƙiro don ƙarfafa aƙidar zaman lafiya a tsakaninsu zai kasance wuri da ba makami ko ɗaya a cikinsa. A taron da suka yi cikin watan jiya ne kasashen biyu suka amince da fitar da dukkan makaman da ke cikin wannan ƙauye mai suna Panmunjom. Tun shekara 1953 sojojin KTA da na Amurka ke tsaye daga bangarorin ƙauyen daban-daban suna kallon juna bayan da aka ƙara yakin da aka yi tsakanin ƙasashen biyu na Koriya kuma yanzu da zarar jami'an tsaro na ƙasashen biyu suka tabbatar da cewa ba sauran makami a cikin ƙauyen za a saka dogarawa 3,500 wanda ba sa ɗauke da bindigogi su rinka sintiri a ƙauyen. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a jihar Kaduna inda sakamakon wasu guje-gujen da suka biyo bayan labarin kashe wani sarki gwamnati ta sake kafa cikakkiyar dokar ta daga Kaduna ga wakilin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara ƙaƙabawa garin Kaduna da kewaye dokar hana yawo da walwala na awa 24. Sake maido da dokar ya biyo bayan guje-guje da kuma rudani ne da aka samu a cikin garin Kaduna da kewaye a safiyar Juma'ar nan sakamakon labari da ya yadu cewa basaraken adara wato agwam adara da wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da shi aka tsinci gawarsa a bakin hanya a garin katari malam najib mustapha bawa tsafe mazaunin badarawa ne da ke garin kaduna na tambaye shi ko ta yaya al'amarin ya fara da kuma halin da garin kaduna ke ciki abinda muka ji farkin nan da aka ce aikin na ne shi a ruwan adara shine muka ji labarin cewa an yadda gawan shi a wani gari da ake ce makatari to garin kawo wannan gawon ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje a nan cikin gari haka da kuma nan sabon tasha da wasu wurare to hakan sa wasu direbobi suka dinga juyewa da mota wasu suna dawowa da gudu wato dai ba rikici ne ya tashi ba kawai labari ne cewa an samu gawon wannan sarki da aka sace shi ne a mutane eh, e labarin ne da ya tashi kusan shine kamar waɗansu al'umma suka ga cewa kila a hankalinsu bai kwanta da hakan ba sai mutane suka rika juyowa daga can sabon tasha amma dai ban mu samu wata wani rikici ba gaskiya magana don eh. an shi kan shi gwamnan ma an to ga yatsan kan hanya yana kokarin sa jama'a su wuce shi ne kuma ga an ce an sake mai da a duka saboda wayan suna kai ma yan uwansu waya cewa su dawo gida su dawo gida kamar nan san cewa makin sai aka yi kokari aka rufe kasuwan kuma aka ci gaba da samar da tsaro a wurin. Pasto Joshua Ahmed shi ma mazaunin anguwan sabon tasha ne da ke kudancin garin kaduna na tambaye shi irin halin da ake ciki a garin na sabuwar tasha da kuma rudanin da al'umma suka sami kansu sakamakon labari da ya yadu na tsintar gawon basarakin adara. Abin da ya faru shine don wannan shugaban nan da aka ɗauke a hanya kuma aka biya kuɗin fansansa sai kuma aka zo aka ji labari cewa an karba kudin fansa kuma an kuma kashe shi shine matasa suka fito kan hanya su nuna cewa su ji daɗin haka ba sai kuma abu kuma ya kwato abin da yake faruwa kenan sabon tasha Basu Joshua wani na nuni da cewa babu wani zanga-zanga ne kawai aka yi babu wani kashe-kashe ko rasa rai da aka yi kenan. a yanzu haka dai a sabon taca abin ya fara daga can da ya faru yawancin su zanga-zanga ne dai kawai ya faru cewa a nuna cewa ba ji daɗi ba don kisan wannan shi sarakin nan da ya faru dokan nan da gwamnati ta sa yanzu gaskiya ta yi kokari ta yi taimako don ganin cewa an samu dan zaman lafiya a cikin al'umma tsakanin musulmai da kristoci muna rokan makwabtanmu masu hankali masu kirki masu son zaman lafiya makwabtanmu bi ma'ana musulmai mm. muna rokan su mu kuma muna rokan a matsayin pastor muna rokan al'umman kristoci kuma da matasanmu a ya hakuri a zona lafiya abu ne da ya fi karfinmu abu ne kuma da ya shiga cikin al'umma don mu gaba daya cikin addinan nan guda biyu a najeriya a kaduna musamman ma mu masu son zaman lafiya ne ya sa muke ma'amala da juna ya sa muke zama da juna don ba mutumin da zai iya zama shi kadai a unguwa ko a gari ba tare da makaucin shi musulmi ba kuma ba musulmin da zai iya zama ba tare da makaucin shi krista ba A sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna ta fannin yada labaru Samuel Aruwan ya sanya wa hannu na nuni da cewa dokar ta faɗaɗa baya ga garin Kaduna da kewaye garuruwan Katari da Kaciya suma sun fada cikin wannan doka na hana yawo har tsawon awa 24 sakamakon wannan tashin tashina da aka samu. Nasiru yakub birnin Yaro, muryar Amurka daga nan Kaduna a Najeriya. allah ya shirya da 'yan najeriya su yi zaman lafiya to daga kaduna kuma sai kuma mu kada jamhuriyar Nijar inda wasu matasa ke zargin an nuna musu karfi da kuma wariya wajen rabon shagunan kasuwar zamanin nan da ake kira dole da ke da magaran tamar abari gare ki. Malam Abubakar wani ɗan kasuwa a nan da magaran yake bayani bayan haɗuwar tattaunawar da suka yi tare da 'yan uwansu 'yan kasuwa. Yanzu an dawo suna nan kayansu su wasu a gida wasu a tasha. Wannan abu na farko na ci mana tuwo a bukuru. Alhali suna gani ana ɗaukan wanda uwayensu ma san ba mai kasuwa ana ba su shaguna. Wannan magabatan mu suka kiraye mu muka amsa kira muka ce mu yarda da wannan na biyu doka da aka sa ta rihe kasuwa karhe takwas bamu yarda da ita ba akwai yan uwanmu da suke zuwa kasuwar ƙauye tun karhe shida da rabi bakwai sun hutu sun ta tasha sun dora kayan su sun ta yi an ce sai takwas za a buɗe kasuwa na uku shine wajen mutum in ya sai da shago cikin kasuwa an ce in ka da sai ka biya ko siyon jika sattin bai cin wancan jika sattin wanda wancan ya saya wannan ma bamu yarda da ita ba na hudu shine magabata wanda Allah ya sa Allah ya ba su gabacin wannan eh, biro na 'yan kasuwa bisa aikinsu duk abin da za a da shawara ke da daɗi amma wallahi tsakanin su suke yin duk abin da ya kamata shi wannan deje da aka kamo mu na al'umma ne ba dejen kan shi bane wannan korafi na 'yan kasuwar sun mika shi zuwa ga magabatansu wanda shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta da magaran alhaji mamman fari ya ce yadda suka yi din daidai ne don kuwa zaman su suke mu da muna jira su irin wannan abu ai bai yiwuwa likita ya ma magani sai ya san inda ciwon naka yake wannan yadda suka yi daidai ne in akwai wani abun da ya dame su ko mu musu laifi ko akwai wani abun da ya su faɗi mu kuma mu je mu tarra wanda za mu gaya a zo a zamna da mu da su a gyara to balle ya yi tun da sun rubuta a takarda sun bado ba ya diba ban da kishin dankalin ya a warware a daidaita shi yi kyau su ma sun sani rabon wannan yan shagunan da ake da runhuna muke so a kare sai a zo a zamna duk abin da muka gaba alheri bane ba za mu yi rabo ma kuma duk wannan kore-koren da suka faɗi in akan daidai ne akan mutane to kowanne sai an samu magani shin Allah yi muna kai muna sai sai dai a cewar su maila sani jagoran sabuwar kasuwar ta dole wani ma aikin da suka yi ba fa nasu ba ne. aikin da bai kamata bai zama ma namu muka shiga aka raba shaguna an kare raba shago raba ruwa bayan ɗaki an kare raba parking su ne abubuwan da muka mallaka wanda muke raba akasin da aka samu bukatar shagunan da aka gabatar ya fi adadin shagunan da kasuwar ta kumsa kuma nauyin waɗanda suke da shagunan kaɗai ne ya rataya a kansu in ji sumaila sani mu muna da shago biyu amma da yamma da wadda aka yi ta kai shago hudu kenan akwai mutum fiye da dubu wanda ba za su samu ba kenan kawai a da da zama musu Allah Ubangiji ya sa su ma su samu gurin da su yi kasuwar su samu wadata su samu ciniki tun da aikin aka yi jagorancin jama'a babu yanda za a yi dole a koni wanda zai ga an mai laifi mai ba daidai ba duka wannan mutanen su ya himu yanzu tsakaninmu da masu shago kawai Allah ka ciniki in wata yayi mu kewaya su ba da kuɗin hayar shagonsu banda wannan zancen mu ba siyasa ba ce muke kuma babu wani zance na wani mutum ya kawo kukan shi bai kawo kukan shi ba wannan sai yana cikin kasuwa ko shagon shi ya zama to ko yana ruwa ko shagon shi ya taɓa yanzu kurin abin da zama amsa yanzu haka dai shugabannin 'yan kasuwar sun yi alkawarin dubawa da kuma samo mafita na wannan matsala ga waɗannan 'yan kasuwa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger an cuce mu an cuce mu bamu da aiki dumudu ba da aiki ba a ba to Allah ba ku aiki to a gaida tamar bari mu koma Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce Boko Haram ba fa matsalar ta ita kadai ba ce har ma da kasar baki ɗaya, da haka kowa ya zage dantse kuma ya ba da gudunmowa abinda ya janyo tsokaci daga masana Hassan mai na kaina gare ka The Nigerian military does not have any issue with the Boko Haram, bandits, criminals that are disturbing the peace of this nation. Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke fage ce matsayin sojojin kasar kan aikace-aikacen da suke yi a sassanin kasar daban-daban. Ya ce sojojin Najeriya ba su da wata matsala da 'yan Boko Haram ko 'yan bindiga daɗi da ma sauran miyagun da ke tada zaune tsaye amma dai Najeriya a matsayin ƙasa ita ke da wannan matsala kuma tana amfani da sojojinta wajen samo maslahar wannan matsalar. A saboda haka kasa ce za ta launoyin matsalar tsaronta yayin da wasu ke ganin wannan matsala ce ta sojoji to wannan ba daidai ba ne akwai bukatar haɗa kai tsakanin duk 'yan najeriya wurin samo masahar wannan matsala yana da kyau a fahimci haka domin wannan abu ne mai mahimmanci koyaya masana tsaro ke ganin wannan bayani na hedikwatar tsaron kasar malam kabiru adamu wani masanin tsaro ne a najeriya koyaushe jami'i na gwamnati kamata ya nuna sai da wato bangarenci ya nuna cewa abin da bature ke ce neutralism wato ba tare da kowane bangare yake ba abu ne mai kyau idan jami'ai suka fito suka irin wannan jawabin ya yi kokari su karfafa ma 'yan kasa na cewa ba bangaranci suke bi ba suna yi ne saboda kasa to ba shakka irin wannan kalamu abu ne mai kyau sai dai inda gizo ke tsaka ainihin yadda suke gudanar da ayyukan ya dace da wannan kalmar kalamai da suka bayar ko kuma a'a. To ko wannan bayanin ba zai rage karfin guwar 'yan Najeriya kan hoɓɓasan da sojin suke yi a halin yanzu ba? Har ila yau ga Malam Kabiru Adamu. ga wanda ke fahimta wanda kuma ya san yadda lam abubuwa ke tafiya a kasashe duniya wanda suka ci gaba ba za su sanya gunyan eh, gwiwa ba sai dai inda ma matsalar take ya rashin yadda da yawancin 'yan kasa ba za su yi ba kamar yadda na ce ayyukan su kusan ya saba wannan kalam eh, amma fatar da muke musu tunda har sun fara yin wannan kalaman mai yi kila daga bayan ayyukan su ma da suke a ƙasa da tabbatar da kalaman. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda Mahmud Lalo ke tafa da shirin na duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sakonnin bom da aka aika wa wasu fitattun mutane a Amurka. ciki har da abokiyar hamayyar shugaba Trump Hillary Clinton da tsohon shugaba Barack Obama da wasu sanannun mutane a nan Amurkan. Shin me wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ke cewa kuma mai fadar gwamnati ta white house ta ce kan wannan lamari batutuwan da shirin duniyar amurka zai dubi kenan a wannan mako sunana mahmud lalo yayin da 'yan sanda a birnin washington da new york ke ci gaba da kokarin gano waɗanda ke da hannu a aikewa da sakonni kunshe da bam a wasu sassan amurka shugaba donald trump yayin wani gangamin siyasa a jihar wisconsin ya kwatanta wannan lamari a matsayin bangar siyasa wacce ke zama babbar barazana ga tsarin demokradiyya. The media also has a responsibility Kafafen yaɗa labarai na da rawar da za su iya takawa wajen kawo ƙarshen tada jijiyar wuya da ya ƙici ya cinyewa da kuma yaɗa labarai marasa tushe. and Gabanin aikawa da waɗannan fitattun mutane kunshin bam ɗin an aika wani kunshi na daban zuwa ofishin gidan talabijin na cnn da ke new york lamarin da ya kai ga aka umarci mutane su fice daga ginin james o'neilly shine kwamishinan 'yan sanda a birnin na new york Jami'an tsaro da suka kai dauki sun gano wata na'ura da ta yi kama da wani abu mai fashewa kuma tuni dakarun kwance ɗamara bamabamai suka dauki na'urar suka fara gudanar da bincike a kai kuma baya ga haka an samu wata takarda da wata farar hoda a ciki. Daga cikin sakonnin da aka samu an ajiye hadda wani kunshi da ya daurewa mutane kai wanda aka samu a ofishin 'yan majalisa Debbie Wazaman Schultz. Debbie Wazaman Schultz daga jihar Florida wacce 'yan jam'iyyar Democrat ce. Sannan an ga wani bututun bam a ranar Litinin a akwatin ajiye wasikar wani yawan mashakin mai kuɗi da ke ba jam'iyyar Democrat taimako wato George Soros. sai dai babu ko ɗaya daga cikin bam ɗin da ya fashe mataimakin shugaban amurka mark pence ya yi allah wade da wannan lamari yana mai kwatanta shi a matsayin ragwanci a can jihar florida kuwa clinton ta kwatanta lamarin a matsayin babban abin damuwa and it's a time of deep wannan wani lokaci ne da ya nuna zurfin yadda kawunan mu suka rarrabu kuma ya zama dole mu yi duk abin da ya kamata mu ga cewa mun sake haɗa kan mu. Masu tsokaci da dama sun ɗora mafarin wannan al'amari akan irin kalaman shugaba Trump. Amma Sanata Orrin Hatch na jam'iyyar Republican bai amince da cewa Trump ne ya dasa wannan ƙiyayyar ba. Ina ga ya kamata mutane su rika sassauta kalamansu a kowane bangare. yanzu haka dai ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a nan washington da new york da florida da los angeles inda hukumomi suka sake gano wani kunshin sako da aka aika wa 'yan majalisa maxi waters wasu masu bincike sun gudanar da bincikensu a wani babban ɗakin da ake raba wasiku a jihar florida a daren jiya alhamis bayan da suka tantance cewa a wurin aka ga akalla ɗaya daga cikin mabaman da aka tura wa fitattun 'yan democrat da wasu masu sukan trump wani rahoto da jaridar miami herald ta wallafa ya nuna cewa ta iya yiwuwa sakon bob ɗin da aka aika wa 'yan majalisa david vazaman schultz ne ya bi ta wannan ɗakin raba wasiku. to a dai bangaren kuma wani da ba a bayyana kowaye ba ya lashe gagarumar gasar cacar nan da ake shekara-shekara a nan amurka wanda ya lashe cacar ya samu zunzuruntun kuɗi har sama da dala biliyan ɗaya da rabi a farkon makonin ne aka ayyana lambar da ta lashe wannan gasa kuma mai ita ya fito ne daga jihar south carolina hakan kuma na nufin da wuya a fitar da sunan wanda ya yi nasarar domin jihar ta south carolina na ɗaya daga cikin jihohin da doka ta baiwa wanda ya lashe wata caca damar ya ki bayyana kansa masu aro da wannan muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu za madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri wato sarfilu hashim gumel da daula salim da mike o'sullivan sai kuma julie latest gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Binta Woman leader Doguwa inda take cewa hakika mu mata mun yarda da tsarin haihuwa na tsarin iyali saboda yana baiwa mace da yaranta lafiya amma yawan haihuwa barkatai kuma iyaye maza ba sa ɗaukar ɗawainiyar yaransu inda samsam haka bai dace ba. sai sako na gaba inda ya fito daga aminu kano mai da garko inda yake cewa fatan alheri gare ku voa hausa don allah ku bani dama na yi kira ga ɗan majalisar jihar kano mai wakiltar garko da kewaye abba ibrahim na baba da ya taimaka ya yi wa al'ummar garin garko masallaci sai sako na gaba inda ya fito daga baban gida yusuf na faɗa inda yake cewa salam boa hausa rigakafi ya fi magani sake sanya dokar hana zirga-zirga har na sa'o'i da gwamnatin jihar kaduna ta yi sanadiyar rikicin da ya faru satin da ya gabata hakan ya yi daidai da fatan allah ya sa wannan matakin ya zama siral kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a jihar da ma duk najeriya baki ɗaya. sai sako na gaba inda ya fito daga alhaji usaini forever gashuwa inda yake cewa salam voa hausa allah ya sa ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban hukumar tarayyar afirka a abuja najeriya ya amfani al'ummar najeriya da ma kasashen afirka baki daya sai saƙon gaba inda ya fito daga shehu adamu rijau inda yake cewa muna ce sabuwar shugaban kasar habasha madan saleh gog murna bisa wannan matsayin da ta samu hakika wannan wani babban ci gaba ne a siyasar mata na kasashen afirka allah ubangiji ya taya ta riko amin sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga muhammad musa dambam inda yake cewa ya allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen waɗannan rikice-rikicen na ƙabilanci da yake neman zaman mana ruwan dare a ƙasarmu najeriya gaishe ki mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya a manfa a takaice. ga labarai a takaice hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na goma sha daya da ke kunshe da wani abin da ake zaton bam ne da aka aika wa ɗan majalisar dattawa kuma kusar kusa ne a jam'iyyar democrat cory boka shugaban kasar turkiya rajib Tayyip Erdogan ya bukaci hukumomin kasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne da aka yi amfani da shi wajen batar da gangar jikin ɗan jaridar bayan an gama kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar amurka ta tsakiya kan hanyarsu ta zuwa iyakar mexico shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa kasar amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa amurka cikin matsanancin hali da zai shafi kasar baki ɗayanta yanzu haka gwamnatin ta amurka ta tura dogarawan ƙasa sama da dubu biyu zuwa wurin Dama tuni jiya Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shigowa kasar Amurka. Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutanensu kamo hanya zuwa Amurka din kuma ya yi alkawarin cewa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda karanto mana labaran duniya da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da wanda ya kuma kasance injiniya Joe Gill ni Ibrahim Kalma Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batun da mai magana zai zaɓa da kansa sai Allah ya kai mu.